Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken tukwice Ramadan. Tambaya ta biyu Malam ya zan yi idan na karya azumi da gangan ba tare da wani kwakwaran dalili ba? Amsa Idan mutum ya karya azumi da gangan ba tare da wani kwakwaran dalili ba, to ya waje ba kan shi ya kame bakinsa har lokacin da rana za ta faɗi sannan bayan azumin ramadan ya wuce gaba ɗaya to zai rama wannan azumin ƙwara ɗaya sannan kuma zai yi kafara kafara nan kuma zai yi azumi azumi ne sittin ko in ce kamar yadda malamai suka bayyana ko suka lissaho ana farawa ne tana da mataki guda uku amma ana farawa ne daga mai tsanani zuwa mai sauƙi saboda ai kamar mutum da gangan yayi saboda ita azumi da kake gani ibada ce wanda ubangiji ya sanya mana ba abun wasa bane ba to idan mutum ya wasa da ita to ana tsananta masa a wajen yin uquba domin gobe ga ya ƙara yi to shine suka ce idan ya gama tunda azumin yana da wahala to za a tursasa shi dole sai ya yi azumi zai yi azumi guda sittin kenan bayan ramadan ya wuce idan kuma ba zai iya yin azumi ba to zai iya ciyar da mutane sittin idan kuma ba zai iya ciyar da mutane sittin ba to zai yanta baiwa to kawai ana lura ne da abin da yake mutum zai iya matsala kamar izin mai kuɗi ne ya sha azumi da gangan to abin da ya kamata a ce masa tunda yana ganin dukiya ya ɗauki dukiya ya je ya bayar ba wani abu ne a wurinsa sai a ce masa to azumin zai alzumta mai shi idan kuma mara kuɗi ne ya sha wannan azumin da gangan to sai a lazumta masa ya je ya nemo kuɗin da zai ciyar da wannan saboda gobe gar ya ƙara yi saboda ibada ce wanda take ubangiji ya wajabta mana ba abun wasa ba ne ba in kuma to yanzu kuma ba ma mu da bayi balantana a ce za a yanta bayi amma inda wancan lokacin ne to za a iya sanyawa mutum zai iya yanta bawa wannan shine amsa na tambaya da wanda mutum ya karya azumi da ganga. abin da muka faɗi daidai Allah ya tara mu a cikin lada. abin da kuma yi kuskure Allah ya gafarta mana domin 'yan adam ne wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh